masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na musamman sabo fil a leda shiri ne da wannan gida waisal hausa tv ya tanada domin ku domin faɗakarwa akan abin da ya shafi al'amuran da suke faruwa na yau da kullum musamman za mu rika waiwayen abin da ya faru cikin mako domin fayyace bayanai domin fahimtar al'umma da sanin matsayin abubuwan da suka faru in ma akwai wasu tarihi na baya ko wani abubuwa da ya kamata mutane su gane su fuskanta domin wala Allah akwai rawar da ya kamata su taka akan abubuwan da ke faruwa a wannan tarayya tamu ta Najeriya. na abakar Muhammad General wanda insha Allahu zan ci gaba da jagorantar wannan shiri. wanda zan rika gayyato baki masana gogaggu ƙwararru masu ido a buɗe domin yi mana sharhi da fashin baki akan abubuwan da suka faru a cikin mako wani lokacin za ku ji mu da 'yan jarida wani lokaci hadda haɗi da fannoni iri daban-daban kama daga sanin halayya ɗan adam ko ɓangaren da ya shafi wato tattalin arzikin ƙasa ko wani abu makamancin wannan domin yin wannan sharhi da fashin baki akan abubuwan da suke faruwa na yau da kullum muna muku marhaban lale a cikin wannan sabon shiri na makon jiya makon jiya kuma zai rika zuwa muku duk sati da yardar Allah tare da ni a yau muna tare da mashahuran baki da za mu tattauna batutuwa da tare da su amma kafin ku ji suwaye bakin namu za mu fara haska muku abubuwan da za mu tattauna a ciki musamman ma abin da ya shafi batu na abin tausayi abin al'ajabi faduwar wani gini ko rusowar wani gini wanda ya awon gaba da rayukar al'umma ana irge yanzu ana maganan sama da talatin wanda hakan yake nuna cewa ya ruso ne a kansu lokacin da wannan gini mai tsawon bene 25 ya rubta kuma za ku ji batutuwan da ministan kuɗi na najeriya take maganan cewa ana biyan kuɗin tallafin man fetur naira biliyan 800 wanda hakan ke nuna cewa duk wata kenan a cikin wata takwas ana biyan kuɗi naira biliyan 100 za mu kalli wannan batu da kuma batun janye kuɗin tallafi a watan jun shekara mai kamawa da abubuwan da hakan zai iya haskawa ko zai haifar sannan za mu ji abubuwan da suka shafi rashin tsaro da ake ta fama da shi a ƙasa musamman ma kai hare-hare da kuma yadda ake samun ci gaba wajen daƙilewa da kuma matsalolin da ya kamata gaba ɗaya a ji hankali a kai haka kuma a ƙarshe muna fatan allah ya da makarkare ga ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a ƙasashe kusan guda biyu zuwa uku za mu ji manufofin wannan ziyara da kuma abin ya kunsa duka ma da sauran batutuwa insha allahu za ku ji tare da baƙin namu hannun dama na daga farko yana tare da wani kwararren dan jarida wanda ba bakonku ba ne a kafofin yaɗa labarai musamman ma na duniya wato bash yan bash wanda bashir yan bashir kenan wanda shi yana ɗaya daga cikin wanda yan jaridu da suke rubutawa wata babbar jarida wa blueprint bash yan bash a yi sallama da masu sauraro. to jama'a barkamu da wannan lokaci. to kusa da shi kuma akwai shi ma ƙwararren ɗan jarida muhammad ya'u shi kuma wakilin kamfanin jarida na new telegraph muhammad ya'u muna maka barka da zuwa to masu mu assalamu alaikum to kuma akwai mace mai kamar maza a hanguna wato maryam hali maryam hali malama ce a babban makaranta mai zurfi a nan jihar kano wadda ake cewa kas kuma tana ɓangaren kimiyyar nazartar ɗabi'un ɗan adam wato sociology a turanci a maryam hali muna yi miki barka da zuwa jama'a assalamu alaikum to alhamdulillah kamar yadda na gabatar da shimfiɗa abubuwan da za mu tattaura bari mu fara da batu na ban tausayi da ban al'ajabi da za mu cewa ya faru a jihar eko wanda hakan kuma yi sanadiyar rasuwar mutane da dama har a yanzu da muke magana ana nan ana ta haƙo wato adadin mutanen da ake samu a cikin wannan ƙarƙashi amma dai labarin da ya gabata shine wannan gini ana ganin tsayanta ya kai hawa 25 wanda kuma ana tunanin cewa a bisa ka'idar yadda aka ba da ginin an ba da shi ne a mataki na hawa sha biyar amma wala allah su waɗanda suka gina wannan guri suka wuce kenan gona da iri wasu suna alakanta wannan da cewa yana ga cikin dalilin da yasa aka samu wannan matsala tun da ƙasa tana da ma'aunanta na abin da za ta iya ɗauka da kuma abin da ba za ta iya ɗauka ba ah, bashi yan bashi bari mu fara da kai tun da kai ne a hannun dama na na farko ah, ya ka kalli wannan labari da har yanzu ana ta zaƙulo waki. wanda kuma ya tsallake rijiya da baya sai ka ji an ce an samu wani da rai wato na farko da dai kamar yadda ka buɗe maudu'inka abu ne na ta'ajibi saboda ta abin da aka ce dan adam ya rasa ran shi a cikin yanayi mai ban tausayi kuma mutuwa ce wadda take an yi ta a cikin azaba saboda ka san duk dan adam akwai yanayin da yake samun kanshi amma duk inda aka ce gini ya rubuto mai hawa 25 ya danne mutane na sani akwai ƙananan yara akwai manya akwai tsofaffi wani ma kila ziyara ya kai wa wani dan uwan shi a wannan gini kuma abin da zamu duba a nan gurin wannan ba bakon abu bane musamman a birnin Iko zaka ga wani lokaci shi dan adam yana da kasada iri-iri a rayuwarsa idan baka manta ba a shekarun baya duk mai kallon akwatin talabijin ta NTA a shekarun 1980 Zai ga lokacin da ake ta ba da labarin irin gidajen nan da ake gina su a ƙarƙashin high tension cables wanda za ka ga mutum ya san akwai haɗari kuma idan aka ce an samu aman wuta duk lokacin da aka ce wutar lantarki ta yi tartsatsi to wasu abubuwa za su iya faruwa wanda rayukan mutane za su shiga cikin wani hali to haka ma shi ma wato wuce gona da iri wajen gine-gine kuma duk wani gini da ka sani a duniya akwai dokokin da ake kafawa kafin a gina su kamar yadda ka faɗa izini aka ba su na gini wanda ya kai hawa goma sha biyar amma suka wuce gona da iri suka kai ga matsayin cewa sun gina shi ya kai hawa ashirin da biyar to amma abin da ya kamata a duba daga lokacin da suka keta doka hukumar da ta ba su dama na san dole ta lura da cewa sun yi abin ba bisa ka'ida to me yasa tun wancan lokacin ba a nemi an gyara musu zama ba kai ne misali ka ba da izini kamar kai misali ka ce a gina maka gida sai ka ce gida kake so a gina maka hawa uku sai kuma shi birkilan da yake aikin ginin ko injiniya din da yake kula da ginin sai ya maka hawa shida ni na sani ai babu yadda za a aikace baka san ya hawa shida saboda haka idan aka riga aka duba waɗanda suka ɗauki matakin da suka kai ga matsayin da aka samu kai a ciki in sun wuce gona da iri me yasa tun can farko da aka sun wuce gona da irin ba a hango hadarin abin da suke ba aka kolon din su order wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake ba za a ce an yi su a rashin sani ba hmm. ni a gona a yadda nake fahimtar abun an yi su ne a doron ganganci saboda ba mu gane rashin sani kuma babu hmm. dalilin da wanda ya ginin nan ko wanda ya mallaki ginin zai gaya al'umma domin ya wanke kansa cewa kaddara ce ta faru ana babu kaddara a ciki na tabbata akwai kaddara ta fitar rai duk wani dan adam da ka sani akwai hanyar da Allah ya rubuta masa zai koma ga Allah to amma kuma ba za ka cire batun magana zargin aikata ganganci ba ta wajen yanayin yadda aka yi wannan gini saboda haka wani babban aiki ne da ya rata a kafaɗun ita hukumar da ta ba da izini a wannan gini me ya sa tun da ta ba da izinin a hawa goma sha biyar waɗanda suka yi ginin nan suka yi hawa ashirin da biyar ai ƙarin ya yi yawa kuma dama irin wannan abun ya sha faruwa a birnin iko ko kwanakin baya ma in kana bibiya jarida zaka ga wannan labarai da suka cika kafofin yada labarai musamman print media wanda zaka ga an sa collapsed buildings kai ta ganin irin waɗannan abubuwan suna faruwa to wannan babban kalubale ne ga hukumomin da suke bada izini Muhammad Ya'u idan muka dubi cewa wannan ba shine farau ba a baya an samu irin waɗannan abubuwa ce gini ya rabta kuma an rasa rayuwa a bisa yadda muke gani a duniya yau ci gaba ne gina wato irin waɗannan gine masu tsayi wanda ake cewa smart buildings wanda dukkaninsu abu ne da zai ɗauki mutane da dama kuma watakila a rage batu na yawan filaye da ba a samu sosai a misali A faɗin duniya A duniya mm. to amma ya ka kalli irin wannan ƙalubale musamman mu ƙasashen da muke tasowa ko da yake ko a ƙasashen da suka ci gaba akan samu irin wannan matsalolin mm. shin wa kake ganin cewa za a fi ɗaura alhaki musamman da yadda bashi an bashi magana mm. akan cewar ya kamata a samu masu bin diddigi na dokar da aka bayar da ginin domin a tabbatar ba a kaucewa ka'ida ba kuma yaya batu na batutuwa irin da suke biyowa baya musamman akan biyan diya ko wani abu cin wani mm. ya kamata ya kasance mm. to uh, masu uh, da kallon mu uh, maganar nan ita ce shine dan farko ya kamata mu duba ita kanta lagos wani irin yanayi ne gare ta lagos kasa ce da take da ake ce mata riverine area wacce take da kasa ce ta kogi ya fi mamaye ta wanda kuma kasar ta in ka duba ba wata mai kwari ba ce duk ginin da za ka yi sai ka aiki mai yawa kafin ka kai ga abin da kake bukata mm. shi yasa gine-gine da suka daɗe da sauransu kake gani ake kara sabunta su a lagos domin cewa su tafi da zamani kuma su samu kyakkyawan tsoro mm. wajen tafiyarsu to gaskiya wannan gini da farko kaga an samu kace na ce tsakanin Eh, shi wanda eh, ya ba da izini da kuma gwamnati eh, suna ganin cewa su abinda suka ce da sun karyata cewa ma ba su ba da izinin aje a yi ginin ba to kuma sai aka gane cewa shi kansa ginin ma ai shi kansa gwamnan lagos da mataimakinsa da wayansu suna da jari a cikin wannan ginin da ake magana da ya rusa sun sa jari kuma wanda yake nuna cewa an ba da wato abin da ake ce approval a je a gina kuma ana sanar da cewa ga approval din da aka bayar cewa a gina wato hawa guda goma sha biyar amma har aka zo aka kai wajen hawa ishirin hukumomi ba su ce allan baran ba akan me yasa aka zarce ka'ida to kaga duk wannan sakaci ne da muke magana na gwamnatoci da sauransu da kuma karya doka da kuma karya ka'ida da kuma ko kula da rayuwar dan adam because in ka je kada ko ta ina ka je ka dawo za ka gari daga karshe rayuwa dan adam ce za ta a akan wannan tsari to shi wato hukumomin da suka ba da wato approval ya kamata a ce gaskiya tuni a ce waye an zakulo ma waye yake da hannu akan ba da wato damar je a wannan gini domin a ce yanzu ya kamata a ce duk irin wani mutane suna hannu kana maganar rayin dan adam mutum talatin da ɗoriya hmm. wanda har yanzu kuma za kulowa ake hmm. shi kansa wanda yake da ginin shi kansa yana cikin wanda suka mutu saboda ya zo zai wuce zai tafi amerika ya tsaya ya ce bari ya shiga ga da abokanansa turawa hmm. suka ce bari su shiga su ga yadda gini yake to su kansu ginin ya rubuta da su gaba da. sai jiya ne aka fito da shi kansa aka samu gawarsa shi kansa mai ginin to gaskiya duk in ka je ka dawo duk matsalolin da suke faruwa da faɗuwar gini da rasa rayuka da sauransu za ga matsala ce ta rashin kotun kula da cin hanci da rashawa daga ofishoshin gwamnati wannan shi nake eh. so a ita hajiya maryam hari ta mm-hmm. amsa wanda musamman gabar da ka zo cewa najeriya za ka ga sau da yawa duk abin da aka fito da shi domin an yi shi a bisa ka'ida mm-hmm. da kuma wa'adi mm. sai ka ga ba abun nan ka'idojin saboda abin da muhammad ya faɗa yanzu cewa cin hanci da rashawa mm. shin yaya watakila kasar kacokan za ta dubi wannan al'amari da ake ganin ya yi katutu mm. ya zama kadangaren bakin turu wanda mm. ko ta ina ka biyo a duk abin da aka ce za a yi shi sai an karya ka'idarsa saboda batuna. cin hanci da rashawa wasu ma mm. suna tsarkake shi da cewa wai albarkar ofis mm. ko gaisuwa kai gaisuwa ko mm. wani abu ko alherin ofis ya zaki kalli wannan ɗabi'ar tamu da ta hana mu ci gaba eh to kuma idan ka duba magana muke a Najeriya kamar in ka duba gabaki ɗaya shi wannan magana da muke na wannan rugujewar ginin na farko sai mun fara ma duba menene abin da yake kawo har ake wannan dogayen gine-ginen a Legas na farko akwai matsala ta cunkoso kamar yanzu misali Kano muna da ƙasa landmass kenan wanda ake mm. nufi ga muna da kasa mai yawan gaske ƙasar mu tana da kwari kamar yadda Muhammad Yawo ya faɗa to su ba su da wannan kuma sannan ga cunkoso na gasken gasken gaske akwai matsala ta ana ganin a lagos gari ne da yake mutane suna ganin da kaje insha Allah inda kaje lagos to tamkar kaje america ne ka san da wani gani da ake cewa an kaje america to kayi kuɗi to lagos mafi yawanci mutane da ke daga kudancin nigeria kamar kasashen mara kasashen yarbawa nan ne target din kusan kowane ɗan kasa gani yake in ya je na zai iya samun arziki to a dalilin wannan sai sa cunkoson su ya yawa to wannan cunkoso sai ya kai ga leading to rashin guraren zama kenan ko gidaje to a dalilin wannan sai yasa mutane kuma suke ta kokari babu wani abu da zaka a Lagos dai a takaice da zai rinka kawo muka kuɗi mai yawa a lokaci kalilan kamar harkar gine-gine to ko kuma ce in kayi ginin ka bada haya to a dalilin wannan sai ya saka mutane suke ta ƙara hauhawan gidajen don yanzu misali in ka duba a najeriya ba jihar da ake yin gine-gine masu tsawo kamar shi lagos ɗin to matsalar da muke samu shine ai ana yin gine-gine har hawa ɗari kaza ka ji ana ga yanzu ko a saudiya da akwai misali ka ga dubai ga saudiya ma kusa da harami an yi gini mai hawa ɗari da wani abu hawa ɗari uku duk ana yi to amma matsalar shine menene abin da ya kamata a yi a ƙasa wanda za a saka foundation sannan ita ƙasa ta iya ɗaukan wannan gine-ginen da ya kai wannan da zai iya ɗaukar nauyin gini mai wannan mai hawa mai yawan hawa kamar wannan mm. to matsalar da muka samu a najeriya shine tun daga kan injiniyoyin zuwa kan jami'an gwamnati masu ba da izini a yi ginin zuwa kan su developers din developers kamar kenan wa'anda su ne masu ilimin ginin mm. zuwa kan injiniyoyin zuwa kan masu aiki artisans kenan wa'anda su ne masu kaman ɗebo ƙasa waye duka eh, duka duka gabaki ɗaya in ka duba wannan cycle ɗin ko in ce maka wannan kewayen ah, mutanen zaka ga cewa kusan kowa da akwai wani abu na harkar cin hanci da rashawa da rashin bin ƙa'ida a cikin ransa wanda mun mai da shi tamkar ya zame mana al'ada ko ɗabi'a wanda ba mu iya ajiyewa to wannan shi ne abin da ya janyo wannan rushewar ginin da kuma duk wani rushe-rushen gini da za ka rinka samu a jihar lagos kaga daga farko an yi magana akan cewa um, shi ginin an ba da dama ne izini na hawa goma sha biyar amma sun yi inflating kamar sun kara kenan sun kara hawa goma to kuma tun yana kan hawa goma sha biyar tun yana kan hawa goma sha biyar aka ga cewa da akwai matsala ma a ginin shi hawa sha biyar in ma an lura da akwai matsala a ginin kuma sannan aka zo aka yi magana waɗanda suka yi magana aka koma aka je aka yi silin ginin kama a cikin aka rufe to bacin kuma an rufe ginin sai kuma su a shi developer kenan wanda ke da ginin wanda ke da alhakin ginin ya shiga ya fita sai suka koma suna yin aiki da daddare ai da daddare suke yin aiki a cikin a ɓoye ba tare da sanin gwamnati ba mm. to kuma sun ci gaba sun ci gaba amma kuma duk da haka za mu ce da akwai sakacin gwamnati saboda sha biyar da ishirin zuwa ishirin da biyar ba ɗaya ba ne ba kuma bai yiwu a ce an ɗora gini an yi ƙarin hawa goma sha biyar a hawa goma a cikin kwana ɗaya bare mu ce an yi ƙarin ne ba tare da sun lura ba ko kuma a ce a kwana biyu uku aka yi a ce gwamnati bata sani ba so in ka duba zaka ga akwai sakaci na mu mutanen mu mu kanmu talakawa wanda mu ne masu ɗiban ƙasa masu kaza masu kaza masu kafintoci duk wani wanda ke aiki a cikin wannan site din yana ganin kamar shi bai da wata masaniyar me aka ba da approval za su iya ganiya tunda har aka ce ku daina aiki da rana ku dawo kuna aiki da daddare ya ka san kenan akwai lauje cikin nan ya kamata su amfani da hankali eh, saboda a Najeriya mutane ba su ba su darajta rai na farko inda ana darajta rai ko kuma ka san muhimmancin rayuwa ka kai kanka a matsayinka na mutum dan adam bai kamata a ce kana kallon abu kana ganin al'amari da yake kasan ba gaskiya a cikinta ya dace ka gane ka guje mai amma sai ka ga mutanen ƙasar nan ana nan a kai to wannan corruption din da ya zama ko in ce cin hanci da rashawa da ya zama hawa hawa hawa tun daga ƙasa har sama ko mu ce tun daga sama har ƙasa shine babban abin da ya saka za a samu irin wannan matsala ta rushewar gine-gine kuma za a ci gaba da samun shi in dai har ba wani mataki aka ɗauka na gyara ba. to wannan yana gani ya zama darasi gare mutum da shi kanshi wanda ya yi wannan aiki na fito da aikin kan mm. shi shi developer din kansa yana cikin waɗanda suka mm. mutu wani lokaci za ka yi abu mm. inda ka kauce wa ka'ida baka san kai ma ko za ta tattashe shi ne kamar cewa gina ramin mugunta kwarai da gaske domin zai iya zama kai ma ka zama ka ga yanzu da shi to a yanzu idan da bai ba shi a ciki da abin sa ya fi wa mutane ciwo eh. to wannan ya zama darasi ya zama darasi kwarai da gaske kowa da kowa ya sani cewa zai iya zama kuma a rinka bin ka'ida because uh, rashin hukunta wato jami'an gwamnati da suke da hannu a cikin irin wannan badakala mm. shine ke ba da kofa a ci mm. gaba da yi hai ake abin nan misali yanzu a ce a lagos din nan an binciko ya suka ba da ka'idar cewa a je a yi wannan ginin suwaye suke da haƙƙin supervision cewa sa ido cewa me ake a cikin lagos zai kamar da ta faɗa bayan da za a ce gini tun yana hawa goma sha biyar aka kara hawa daya a ce babu masu sa ido sani ba ma'ana dai masu kula da abin su ma a zakulo a yi bincike a hukunta su a bisa wannan domin ya zama izina ga na gaba to idan ana haka ana hukunta masu wanda suke da sa suke da wato iko a cikin wannan al'amari to tabbatar ina tabbatar ma da cewa za a rage ba sai eh, to masu kallon mu ah, za mu tafi batu na biyu wanda shi ma yana da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin ƙasa kuma yana da ma nasaba da abubuwa na hada-hadar rayuwar yau da kullum na kasuwanci da kuma talaka Uh, wato da abin da ya shafi masarufi na mm. rayuwa mm. shine batu na abu guda da kusanci mafi rinjaye aka ta'allaka kai a najeriya mm. wanda kuma bana mantawa ministan da ta gabata kafin wannan kemi odiosun ta taɓa magana cewa najeriya ta fara bunƙasa hanyoyin kuɗin shiga ba dogaro da man fetur ba har take ganin cewa ma an fara samun kuɗi da wato kudin tattarawa da yake haure ma kudin man fetur din to amma kuma sai muka ji abin da bai dore kamar yadda ake tsammani ba to wala Allah saboda nasabar yanayin gudanar da shugabanci za gaba a dore manufa in aka zo ko bisa canjin gwamnati ko da gwamnati ɗaya ne kuma aka samu canjin mutane sai ka gaba a ɗorewa to amma batun da muke magana shine batun tallafin man fetur batu ne da dama a baya an samu hatsaniya da ra'ayoyi mabambanta cewa batu ne wanda ake ganin kamar akwai kudindini a ciki wanda shi shugaban kasa na yanzu muhammadu buhari ya taɓa tuhumar wannan batu na cewa wannan kamar wani sata ne ma wani abu ba kama ba da ya ce sata ne to a cikin batun da muke magana yanzu minista ta yanzu mm. wato zainab shamsuna ta yi bayani a kan cewa a cikin wata takwas kacal daga watan janairu zuwa watan da muke ciki a yanzu na september an kashe kuɗi zunzurutu na biliyan 800 har da 64 to idan kai lissafi ka tsitsinka za ka kenan a kowane wata ana kashe sama da biliyan 100 biliyan 100 din mm. nan wato ba karamin kuɗi ba ne kawai akan batun talaka kawai ana ba wa'ansu mutane a ce ku je ku shigo da mai to eh. ina batun matatan man fetur din da najeriya take magana cewa za a bunƙasa akwai dai tambayoyi da yawa da zai biyo bayan wannan tattaunawa amma abu na farko da ya kamata mu kalla shine uh, ta yi magana kuma akan cewa zuwa watan jun <coughs> shekara mai zuwa akwai yiwuwar ko kuma za a dakatar ma da wannan batun tallafi to me zai biyo baya idan hakan ta kasance ba shi an ba shi to gaskiyar magana idan muka koma baya muna so mu kalli abin a doro irin na basira da lokacin da muke cikin kakar samun kuɗaɗe a ɗanyen man fetur in ka duba shekarun 1970 zuwa da 80 lokacin da matatin mu guda uku suna aiki akwai kaduna akwai wari akwai port kuma a wannan lokacin duk wani wanda yake cikin ƙasar nan wanda allah ya sa yana da wayo a lokacin yadda kake ganin ruwa ya wadata a duniya haka mai ya wadace mu kuma mun kai kadamin da lokacin da mai yana cikin sharafinsa idan ka ɗauki misali gwamnatin yakubu gawa lokacin ne aka yi abun nan da ake kira oil boom lokaci ne na hada-hada na kakar mai sanda mai yake ƙanshin turare dan goma hmm. sai da ta kai kadamin ma da wani babban abu da ya dami kasan nan shine ga arziki allah ya bamu wai yadda za a kashe kuɗin ce aka rasa gano hanya hmm. yanzu kuma arzikin ake nema ba ma hanyar kashe kuɗin ba hmm. idan ka duba lokacin da matatun nan suna aiki ba mu da wani tasko harkokin abin da ya shafi ɗanyen man fetur da dangoginsa da abin da ake tacewa ɗan najeriya baya da matsala a kai to kuma daga lokacin da aka ce matatun man nan sun daina aiki muka shiga cikin wani hali kuma ɗan najeriya zai tambaya ya ce me yasa yanzu duk gwamnatin da ta zo tun daga lokacin da aka fara demokradiyya a jamhuriya ta hudu din nan shekarun 1999 zuwa yau da kuma wasu lokuta da sojoji suka yi mulki me yasa aka kasa kokarin ganin cewa an gyara matacin man nan sa su aiki eh, ko an gina sababi abubuwan da suke faruwa kamar yadda maryam ta faɗa duk wani tsari da aka bullo da shi na gwamnati babban ibtila'in da yake kashe shi shine corruption cin hanci da rashawa almundana da waɗansu suke da dama a madafin iko ka san batun arziki harkokin man a duniya batu ne wanda yake waɗansu mutane sai riga sun yi kuɗi da shi abin takaici abubakar mai ne naka danyen mai da kake haƙowa kake saida a duniya shi ake tacewa a dawo maka da shi kasa kuma subsidy din nan da ake faɗa wajen yanayin yadda ake shigo da mai akwai wasu gaɓoɓi da ake bi kafin man ya iso cikin iyakokin ƙasar nan galibi a nan irin wannan kuɗaɗen suke tafiya sannan kuma akwai mutanen da suka samu dama a madafin iko wanda su yau ba sa so a ce an gyara matatun manna saboda daga lokacin da aka ce matatun manna sun dawo suna aiki in full capacity kamar yadda ake bukata wato su kuma monopoly ɗinsu a kai ne da suke mm. samun damar hada-hada shi kuma abin zai zo ƙarshe mutanen nan su wane ne akwai mutanen da suke da kusanci da shugabanni akwai mutanen da suke da influence tasiri a fadar mulki akwai mutanen da su suke juya kasa ta bayan fage su suke da dama irin waɗannan abubuwan da suke faruwa tambayar da ɗan najeriya za a yi mutanen nan da tasirinsu da kusancinsu za su yadda a ce an gyara matatun kamar da sun dawo suna aiki to akan wannan tambayar za mu dan tafi hutu na dan takaitaccen lokaci masu kallon mu kuna kallon wannan tasha mai albarka waisal hausa tv inda muke tattaunawa akan batutuwan da suka faru na makon jiya kuma wannan shiri ne da zai rika zuwa muku kamar yadda kuke jinsa insha allahu a da sati kuma za mu rika tattaunawa da mashahuran sanannun 'yan jarida da kuma waɗanda suka kware a fannoni daban-daban na rayuwa domin fayyace batutuwan da suka shafi abin da ya faru a cikin mako don fahimtar al'ummanmu a kasance tare da mu